Assalamu alaikum barka da haka, barka da wannan lokaci suna na Fuadu Umar kuna sauraron mu on Cable FM gabanin mu ci gaba kuma website na Cable FM shine www.cablefm.com ku on kawai wannan site akwai shirye-shirye mu akwai kuma nambobi mu da ake daukawa a da mu akwai wani wato information da yake shigo wato Cable FM wanda ke nuna cewa kama akwai wani malami wanda yake shi tijaniya ne kuma sunan shi dan anti wani malami na current information ana work on uh, wato wasu charges a kama shi uh, for wato zarge cewa yana zagin musulunci uh, ana prepare wannan abin nan amma is it a good approach za mu have wannan quick discussion yanzu na awesome thank you nam dan anti wato wanda ke nigeria malami ne na shi ya ce wa shi tijaniya ne yan tijaniya kuma suka ce ba tijaniya ba ne ya ce shi tijaniya ne kuma yana yin wani abin da ake kiran hakika da wannan hakika kuma akwai wani fahimtar da yake kowane bangaren musulunci kake in ka ji maganganun kana ya ka firgita kadan in ba ka saba ji ba ko ko baka taba ji ba yana da wani maganan da yake fadiwa wanda za su base kan kamu wanda za su yi mishi ya yi magana ya ce komi allah ne a wani lokacin kuma wasu suka ce we yana cewa kowa allah ne komi allah ne either way ana fadi wannan maganan nan wannan musulmai da dama sun nuna bacin rai sun yi magagganu kan irin wannan kalmomin na to yanzu abin ya shiga kunnuwan manyan-manyan attorney generals da suke cikin arewacin nigeria inda dokan musulunci yake aiki suna shawara kuma suna close to su fito da wannan uh, indictments da za su zo su level against uh, shi uh, dan anti shehu da anti za su kama shi cewa yana zagin musulunci cikin maganan da yake ciki musamman kano inda suke so su sa karfin kama wanda suke so a yi ma dan anti suka ce fasaran da yake yi ma alkur'ani wai fasaran da gangan ne kul uwallawo ahad wai ubangiji ya ce shi daya ne suka ce shehu da anti ya zo doki wannan abin da ubangiji ke zancen shi kan shi. shi na dama kowane mutum ya ce kowa Allah ne ya ce shai ibrahim anyas wasu da shi aka sauko da wato wannan suran nan to decision da ake so a taking ga in aka kama dan anti yana cikin abin da yake za su buga mishi za su zo su kame shi ya kawo hujja ya nuna cewa kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka sauko da wannan alkuranin na ya ce batun wani shehu ne aka sauko da shi wannan surar nan yana cikin tambayan da za a mishi ya ana so a nuna inda manzan Allah yi wannan abin nan ko wani malami cikin sahabbai da suka riga ya zamanin nan ya nuna inda suka yi wani bayani suka ce kul uwallahu ahadin nan zancen shehu ibrahim ya sake yi shi sa abin zai get very interesting very very interesting kuma yanda suke son su approach kamo wanda suke son su kama dan anti suna son su a wato a bashi wani no go area ne cikin arewacin najeriya nan duka bi ma'ana ba jihar daya za ce ana neman shi ba jihar arewa nan duka da shari'a ke aiki wurin na in ya shiga wurin suka gane inda yake za su kama shi da gaggagawa eh wannan suna aiki yanzu nan da muke magana suna cikin kokari su su yi wannan kamun nan according to reporting da yake ya kai to cable fm amma kotu suka ce wai ba kamun shi kamata yi ba wai ya kamata a zauna da shi in ji wasu wasu kuma suka ce wai zama da shi nan bai make sense domin musamman wurin ayan alkur'ani suka ce wai in ya shiga yana batun shehu ibrahim yas in ya saya wurin nan wai wannan batun wani malami da malum ke yi amma suka ce wai ya shiga yanzu nan kan kebra fm audion da muka yi tattaunawa da shi sun yanke wannan bangaren kuma yana annunsu wurin nan da za su karfafa wannan kesi na against dan anti inda yake duka kuntuna lokacin da ya bold ya ce Sheikh Ibrahim manyas saboda shi aka sauko da wannan suran nan ni kaina ban taba ji ba gaskiya ban taba ji kaman kul uwallahu ahad saboda Sheikh Ibrahim Yas aka sauko da shi ba na ji malumman tijaniya iri-iri kala-kala sun yi bayani ni ma ban taba jin cikinsu ya yi wannan magana ya ce wai Sheikh Ibrahim Manya saboda shi ne aka sauko da wannan sura ba kuma ban taba ji kuma sun ce wannan sura kuma yana nuna cewa kamar kowa Allah ne shai shehu danti na ji bakin shi shi sa yanda abin zai kasance za su kama shi su zo su zauna da shi ne ya yi mukabala ya kawo musu hujjojin ko dai ya za abin da akwai wansu da suke ce ka wai kamun da suke so su mishi ba su so wani batu mukabala da shi wai babu wani abin da za ka zo ka zauna a ce za ka yi mukabala da wani domin ya nuna kaman a wato kul ahad sura alkur'ani domin ya zo nuna kamar wai zancen shi ibrahim ya ake yi wai wannan mukabal na ba su so wannan abin nan suna son su kama shi outright amma akwai wasu kuma suka ce wai in aka kama shi ya kamata a holdiri wannan zaman nan amma majority of wanda yake suna cikin wannan discussion suka ce wai bai kai ba kuma aka yi wannan abin ma kaman an ba shi wani girmamawa kenan wai ya kamata su kama shi da laifi cewa yana zagin musulunci wa alkurani ba abin wasa ba ne a ganin su dan anti yana wato shakkenci da alkur'ani wanda kake saurara mai zunan cable fm shin kayi rayu da wannan matakin da suke son su dauka a kan dan anti su kama shi domin yana batanci ga alkur'ani ko dai a'a a wannan gavmentin da suke arewacin najeriya na su focus kan wani abu daban akwai wani da aka mishi wannan tambaya ce ce babu wani abun da za a a mai da hankali kai da ya fi wannan maganan da yake yi game da alkur'ani in ji wasu kenan amma wasu kuma suka ce wai kare government ya pay mind attention kan irin wannan maganan da ake ji bakin shehu danti mun bude phone line sai mu wannan muna so mu dauki wani kira daya ko biyu mu ji ra'ayin ah, wanda yake suna salaru shin a kama shi ko ka su kama shi domin niyan da su kama shi dai sun almost sun take wannan decision yanzu kuma ina shi da antin yake cikin me yake ba mu sani ba sun move sun kama shi already ko ya ne ba mu sani ba ina zai je bulla su kama shi ba mu sani ba amma decision nan it's, it's been taken kamar ya kamata su kama shi according to wannan reporting na misali in ya shiga kano in suka san inda yake kano akwai wannan decision kamar su move su detain shi wurin nan in ya shiga wato sakado nigeria haka nan za su move su detain shi don jihar da kasan arewa a wannan abin dokar musulunci yana aiki wurin nan wai ba za su bar da anti yana irin wannan magaganu game da alkur'ani mai girma ba wai ba su talwait wannan abin nan wai duk lokacin da yi maganan nan bai taba kawo wani hujja ba abin da suka ce wai kawo wani malami malami wanda yake ya yi iri wannan maganan nan ya fadi wannan abin da manzan Allah za su suma kan manzan Allah ya nuna inda manzan Allah ya yi wannan magana wai manzan Allah sallallahu alaihi shi da aka sauko da wannan suran nan bai ce saboda shi bane ya ce saboda Allah sahabai ba su faɗi haka ba amma suka ce wai she da'anci ya nuna musu inda aka yi wannan maganan nan ko ya nuna musu ga wani kira yanzu nan kan line da za mu ji muryar mai shi da kuma abin da mai shi zai bada na take kan wannan very important uh, development da yake yana shigowa uh, wani ya tambaye ni ni na ra'ayina ra'ayina kake son ka gane a'a mun mun ka muku reporting nan ra'ayi wa'anda yake suke saurara su za su faɗi muna mu ji salamu alaikum wa ke kira daga nake kira ni ne ah, muhammad na kira daga massachusetts Massachusetts. Ah, okay, welcome to Kibla FM. Wannan reporting da muka samu daga Kibla FM na nuna cewa kaman ana niyya kama dan anti, shehu da anti yana batanci uh, ga musulunci. Yana wani fassara alkur'ani kamar inda yace wai kul wallahu ahad, yace zance Shehu Ibrahim ya sake yi, ba wani Allah daya bane, yace kowa kuma Allah ne. to yanzu abin ya catch attention waanda yake suna a wannan dokoki na gwamnati kana gan a kama shi ko dai a bar shi wazi a karyata wazin shi eh, Mr. Fawad gaskiya ni a na da gaskiya shehu malam da anti fahimtar shi game da fasaran Kur'ani ya saba ma musulunci gaba daya Hmm. ya saba da malamai gaba daya saboda irin fasarar da yake ma Kur'ani na ba wanda yake yi wannan fasara kuma Allah kuma yana ce ma shi Kur'ani kul huwallahu ahad baka ce Allah shi kadai ne Allahu samad bai haifu ba ba haife shi ba kuma akwai aya kuma cin Kur'ani da ke ce laisa kana mislihi shay'un laisa ka misali shai ba ka ba ba wani tunanin da zaka yi da zaka kwatanta Allah ko me kai cikin tunanin ka kake so ka kwatanta ma Allah ba Allah ba ne ba wanda ya san abinda za ba ka kwatanta Allah da wani don shi abinda shehu da anti yake na gaskiya yana kawo na fitina cikin al'umma musulmai yana hmm. kama na fitina da fasara kulu wallahu ya ce game da shehu aka sauko wannan kaga hmm. wannan bai yi ba hmm. irin wangan mutane ya kamata gwamnati ya ya focus kansu in gwamnati ya focus kan irin wangan mutane kaga in aka waye gari ba mu samun irin wanga mutane suna zuwa suna pollute mana yayan mu suna pollute mana kannin mu suna kawo confusion cikin islam hmm. shi ne a ra'ayi na ina ganin kamar ya kamata a kama shi ya so a gyara mai fahimta hmm. mun gode maka abin da ni na ganki na shi na gode kwarai thank you mun gode brother muhammad da wannan contribution akwai wani kuma muhammad g abubakar ya rubuta ya ce wai mukabala shine the best uh, solution shi ya kamata a yi wai that's the best uh, a zo da shi a yi mukabala da shi uh, shi yasa kana dan danwa uh, muhammad abubakar a kama shi a aje shi wani wuri a zo a yi wannan mukabalan nan na wasu suka ce wai ba a zance mukabala wai domin shi dan antin wannan kul'uwallahu ahadin nan wai kowa san manan shi ba wanda ya taba cewa kamar su da shehu ne she shi ya fadi shi yasa yana zagin Allah ne da ya doki matsayin Allah ya ba kowa in ji wasu kenan za mu duk wani kira kuma yanzu na salamu alaikum ya suna daga nake kira wa alaikum salam mr fuad na'am sunana alhajijo daga port harcourt port okay port harcourt nigeria go ahead uh, wato ni anawa tunanin mm -hmm. a yi mukabala da shi mm. saboda ɗan anti yana da magoya na'am gyara sayonka oh no wani ya samu matsalar network wai ya kamata ya mukabala da shi domin yana da magoya a bayan ta ba mu ji sauran maganin shi ba in yayi za mu gane um, abin da yake yana so ya fadi Ah, ka gan shi wai kara kama shi ai mukabala da shi ah, mukabalan nan zai zai zai reveal wani abubuwa akwai pros and cons wurin mukabalan nan abin alherin da zai yi fani shine kila wa'anda ya fahimtar da su wani abu wurin nan kuma za ya approve shi wrong su kuma su gan kama gashi nan ya kasa defend kan shi amma in aka je da shi straight kurkuku wasu kuma za su ce kaman a kun gan ku ba ba shi dama ya kare kanshi balantana ya nuna hujjojin shi ba shi yasa both ways akwai argument akwai magana both ways amma in abin ya happen lokacin na za a gan wani move options za su take shi za su ba shi dama mukabala ne ko dai a'a domin labarin da muke samu batun mukabalan nan ba su entertain in yi zo ni dan anti wai shi dan anti wai ya violate in ji su salam hmm, kaga kada ka ce a yi mukabala da shi ko eh ni na ce a yi mukabala da shi saboda dan anti yana da magoya baya sosai mr fuad mm-hmm, haka ne a nan muna najeriya mun san yana da magoya baya sosai sosai kuma malaman nan na ɗariƙa da kake gani mm-hmm. sun san da zaman shi sun san abin da yake koyarwa daga cikinsu akwai wanda suke tsoron zama da shi hmm. so saboda haka a zauna da su malaman ɗariƙar su ma su gyara kuskurensu hmm. yadda ba shi kawai ke da kuskure ba na fahimce ka ah. dan wa networking kan za mu kulli phone line sai nan kana nufin cewa kaman sauran kuma suna da kurakuran su ba shi kawai ke da kuskure ba hello hello mr fuad muna ji hello muna ji ka mhm. so malaman nan da dariƙa malaman nan da dariƙa akwai abin da suke boyewa saboda akwai abin da ya faruwa a Kano aka suka je suka yaran yaran dan anti zance mhm. suka je suka sassara mutane da aka kulle su manya-manyan mutane ne suka je suka fidda su a police station hmm. su saboda haka akwai abin da yake kasa wanda ko wanda suka ɗaure masa gindi hmm. a yi mukabala a yi mukabala kuma mukabalan da malaman ɗariƙa zai yi tunda ɗariƙa ne ta haifar da shi ya zo su zauna ga su gashi ya yi magana su yi magana amma wai shi mai tashi kuma lokaci in ya kira bana ya fito kuma ba su fitowa shi yasa yake ci gaba yake fadi abin da yake fadi wannan shi yasa na gaya maka na ce maka suna boye wani abu ne hmm. abin da yake koyarwa yana cikin littattafan su ah abin da yake cewa kaman abin da yace kaman kowa Allah ne kuma su uh, wannan kul wallahu ahadin nan kan shehu ibrahim aka sako da shi nan yana cikin littattafan su shi ne ke gaya maka rikicin abdul ya faro asali ne da irin wannan kalaman da suke yi akan inyas suna kai shi wani suna kai shi wani <laughs> matsayin da ba shi ba shi yasa abdul jabbar ya fito ya yi karatu ya ce da ya maki kiran shi cewa shak inyas ya ce alhaji inyas to tun daga wannan lokacin yan dariƙa suka sa shi a gaba akan akan ya zage Inyas ya zage Inyas sai za fasaran da ya da kulu wallahu ahadi na ganin ka ya zage ubangiji kenan wai ya zage musulunci ya zage ubangiji ka rayu da wannan maganan nan wannan ka wannan kan ai gaba daya gaba daya wannan shirk wannan kuskure ne babba kafurci ne hmm. kafurci ne babba mun gode ga wani kira kuma nan mu doke shi kuma domin za mu kulle phone lines na salam ya suna daga nake kira Assalamu rahmatullahi brother Ford. Sunana Imam Abbas daga Qatar. Qatar, welcome to Cable FM. Go ahead. Uh, report yana nuna cewa ana wani preparation a kama dan anti shehu da anti wai yana batanci ga wato musulunci da kuma alkur'ani. A uh, me za ka ga muna ka goye baya kama shi ko dai a'a uh, in sun yana su organize wani zama da shi. Muna jin ka. Haka ne brother Ford. Gaskiya zance na gaskiya ya kamata a kama shi dan anti. ya kamata a kama saboda irin koyarwar da yake ta tijjaniya duk duniya ba wasu malaman tijjaniya da suke irin wannan koyarwar shi anti yake yanzu misali akwai irin su Sheikh Dahir Bauchi wanda manyan yan tijjaniya ne ba sa irin wannan koyarwa sannan akwai manyan malamai wanda suka rasu irin ah, Sheikh Malam Uba Safiyanu akwai irin su Sheikh Aliyu Harazimi duk ba sa kan irin wannan practice na tijjaniya kuma gashi manyan yan tijjaniya wanda an san su a duniya amma fa irin masu hali ko irin koyarwa kan dan antike kai suna da yawa a Najeriya amma zance na gaskiya ya kamata gwamnati ta neme shi so maganar mukabala da dan uwa yana yi ba zai yiwu ba so shin dan anti yana da ilimi kure sai yake an zo mukabala haka ne Ibro da Fawad hmm. mun gani iri iri iri a tashoshi daban-daban idan an zauna mukabala shi dan anti da yawa kura mutane yake to kuma idan aka ce za a tafi akan irin koyarwa shi dan anti yake babban matsala ce ga addinin musulunci to kace yana kure mutane ina kace yana kure mutane wasu sun ce dan me yake kure su da hujja ne ko da dadin baki wallahi da hujja ai duk wanda yake sarata a duniya ya san cewa wato wani irin ilimi gare su idan za a zauna a magana one on one wallahi sai sun kura mutum kisa da hanci da hujja yake kure mutane cikin mukabala kure su yake wallahi in dai an zo an zauna ai mun gani ba ɗaya ba biyu ba ai ko an kila lafiya an taba kawo shi hmm. ya kura fatina din sa muna kallo to kuma ba tashoshi daban-daban in dai an zauna da wasu irin hujjoji sai ga ya kure mutum wanda kuma ba gaskiya bane shaidanci ne wannan wannan ba ah. addinin musulunci bane ba kuma wanzan Allah ko yabba yana kawo hujja ma hujjan nan kuma shaitanci ne ban gane ba a hujja idan aka zauna wani an zai kawo idan mutum ya yi magana shi ba idan ya magana ya kawo hujjojinsa sai ka ga ya sai ga partner din nasa wanda suke sai ga hujjojin dan adda sun fi nasa karfi amma su kuma al'umma suna gane cewa wannan bata ne ba kan gaskiya yake ba wannan shine sai zaka yanzu a Najeriya kafin ka samu wanda zai tinkari dan anta a zauna face to face a mukabala ya kara dan anta akwai wahala wallahi brother Ford hmm hmm interesting mun gode ko mu hada kai da shi eh, ne a'a wane ni abin da saboda Ford ba ka abin da ba ka yi tambayar da yamma ba kai ma da kace kulu wallahu ahad Allah daya yace to kai brother Ford kai nawa ne na ta ni daya ne <laughs> <laughs> na tira ni daya ne shi shi wanda ke magana shi kuma shi nawa ne shi ma daya ne oho to a daya ne ke <laughs> na tira na tira na tuni mm, gaskiya na tuni mun gode mun gode thank you dan wa daga Qatar eh sai da anti wayin ka zauna mukabalar shi ba ka yi shi wo da hujja ka da kai eh wai na da buya to kaga nan inda yana da hujja yake kada mutane suka saya da shi mukabala kuma ka ce hujjan kuma abin confused shin hujjan kai kana gan kamar shetanci ne amma cikin litafin da yake dokan nan wancan kira ce wai suna cikin litafin nan ko da yake shi bai yarda da wannan magana ba ya wani kira nan salam ya suna daga nake kira Wa alaikum salam Muhammad ke magana daga Senegal. Daga Senegal, uh, Brother Muhammad, welcome to Cable FM. Duniya na sauraron ka. To ni yanzu fa Umar duk da dai ban saurari me kuke cewa ba amma na da suke wani kira yanzu da na ci ana maganar makabala da dan anti. Eh wai report ya nuna cewa kama kama shi to wasu kuma sun ce ah, wai suna son su kama shi mun samu wannan reportin na arewacin Najeriya inda shari'a ke aiki duka wai su kama shi ya batanci ga alkur'ani da kuma Allah to wasu kuma suka ce ai ah, zama da shi amma dan waye ce wa ka zauna da shi mukabala duka yana ka da ku. Bara Muhammad wai ba ku yi yashi. Eh? To ina zuwa, a'a ina zuwa to ai ni yanzu maganar da nake so in yi wata magana zan yi. Mhm. To su yi ai ɗan ɗarikar Tijjaniya ne ko ba ka ba? Haka ne, in aka yi fadi. Kuma ɗan fara shehu Ibrahim in Inyasu ne haka ne? Haka ne ne. To ai abin da ɗan an yake tutiya da shi to ai a cikin littattafansu yake kuma ko da a nan ƙasar tamu ta Senegal ƙasar shehu Ibrahim ɗin abin da ɗan an yake kai su suke kai. kaman wallahu ahadin nan wato saboda shi ibrahim haka sako da shi kowa kuma allah ne ko duk duk abin da duk abin da dan anti yake kai shi yan senegal bangaren yan faira shi suke kai akwai wayanda suna nan su ba sa sallah ba sa komai komai allah ne su a gurin su haƙi da su ɗaya da su dan antin kuma faidan na ya yarda da wannan abin a ganin ka a sha giya a ci mata a sha a yi komai da komai ni da gaskiya ban yarda kaman faida domin ka gan faidan nan akwai bayan annan da yake suna faida ba su suna ibada ba su shaye-shaye to ana ana zuwa ina zuwa to ai ka san menene na'am yan fayara akwai munan da yadda suke kiran fairas akwai bypass baifal ɗin da su ko takalma ma ba sa yawo da shi. Eh mutane Ahmadu Bamba ko? Ahmadu Bamba na go ba to ba mutanen Ahmadu Bamba ba yan baifal baifal. Ah wani wani alifan shi Ahmadu Bamba nan na taba read. na gode to kago shi wannan alifan nashi to ai dukkanin su tafiya su ɗaya da su ɗan antin. Okay. ai haƙi da eh, su ɗan antin tun daga shi nan ko anan ko wani abin zuka ko da mutum tuntuɓe ya ba zai kirawo Allah ba sai dai ya kirawo shayin su hmm. to su su ɗan antin wata haƙi da ce a kai ba wannan suke kanta ba shi yasa su mutane bifal na su ma suna yi wannan abu ayi tubi a kira sunan shehu yi nan ayi wannan abu suna yi wala to Allah Allah ya jikan malam Abdul ba dan ya mutu ba ai malam Abdul Jabbar ya gaya musu cewar su gyara tattafan su inda ba sa so a kalubalance su eh ba sa ba hmm, hmm. na'am to ka gani to su dan anti wannan aƙidar da yake kai to su ita mutanen Senegal wasu daga cikinsu ita suke kai su ma ka gani ɗan Kano ne to amma ni yanzu a Senegal nake da zama wallahi hmm. abin da da nake ganin cewar komai Allah komai waye komai waye na duk iya wayannan mahaukatan na Najeriya ne suke yi amma da na zo nan na gani su ma kansu tafiya su ɗaya. Hmm. sai dai kawai in za a tsaya a duba Allah a gyara a duba Allah a gyara amma sunan na sunan ma abin har ya eh wai ku yi ashiyo da hujja wai hujja da hujja yana ka da ku brother muhammad ko da yake kai ba ka ciki a a sa ka yadda shi ya ni ɗalibin malam abdul ne na'am na'am na'am za kai in ka tuntube me kake fadiwa <laughs> eh a gudana ke ba <laughs> na tan ka tuntube me kake fadiwa Ah, ni ne tuntun Allah nake kira Allah adda wa na'am to mun gode maka Allah saka da alkhairi wai bai yi nasu da anti wai shi tuntube sunan Allah yake kirawa to nan haka wannan bawa Allah gawo daga Senegal ana yi wannan abin da tuntube sunan shehu da sauransu amma wadda hujja suke yi wadda hujja ne gashi nan yayi kiran shi a shehu da anti akwai wani mutane da ke tare da shi gaskiya ni na tambayan question ne na ji wani abin na tambayan question na taba jin cikin su ta yi wani magana gaskiya na ya tambayi ta question ta ce in tambayi anti abin da na ji wani lokaci shine ta ce alhamdu shehu ibrahim anyas to ni kuma na san ana ce na san ana ce alhamdulillah amma she ta ce alhamdu she ibrahim anyas to har yanzu wa yau ga ina jira wato hujjan nan na tambaya ina jira alhamdulillah ni na sani amma wai alhamdu shi ibrahim anyas ga wani kira nan salamu alaikum ya suna daga nake kira faru faru na gaishe ka godiya muke daga na kake kira dan wa ina ina kiranka daga nan jos nigeria Welcome to Kibla FM duniya na sauraron ka. Na fata na same ka lafiya. Lafiya kalau. To ina da farin ciki domin ina bin program naka a kowane lokaci. Na'am. Yana faranta mu rai sosai. Masha Allah. Uh, uh, ni Krista ne. Mm. Mm -hmm. To kuma program naka nake bi ina jin daɗinsa sosai. Thank you. Mun gode maka. Ah, abun da yake faru a nigeria a kes na Adabdaba eh, da dan anti mm-hmm. eh, kuma Mubarak. Mm-hmm. Ah, wanda kuma ba musulmi ba, mm-hmm. abun ya ka muna kasawa. Mm. Ya abu kama aka zai dinga faru a cikin addini wanda mun sani. Mm. ya irin wannan shari'a zai dinga faru a cikin addini wanda mun sani hmm. abun ya kamuna kasawa a nima gyarawa domin mutane wanda su yi magana da kai mm-hmm. a radio station naka nan mm-hmm. daga ghana mm-hmm. da kuma wanda su yi magana da kai daga a new york wasu sun kira wurare daban-daban ya nuna da cewa addini islamin da ake yi a can yana nan daban da inda inda ake yi shi a nan Najeriya. Hmm. Hmm. Mu roko da muke roko a nima yadda za a yi sassantawa a gyara wani addini na hmm. islamiyya a Najeriya. Domin kawai su malam suke yi, to wani abun baka sani ba shi ne abun da ya faru da Deborah malamai da yawa a masalatai da yawa sun ce daidai ne abin da an yi da an kashe yarinyar nan hmm. amma ka gan da cewa kun yi program da yan gana jiya sun ce maka me sun ce ba daidai ba ne hmm. kuma Kur'anin nan kuma daya ne a ina hmm. ne wannan question ya fito kuma yanda sun kama abdul kuma yanda a an daina yancinsa an daina right nasu wannan question ya fito daga ina wannan right da sun samu sun kulle shi daga ina ne ya fito Hmm. mutumi ne wanda yana da jama'a kansa yana koyar da jama'a sai kuma a danna su a kama shi a kulle ai akan kuma to yanzu aka ina roko hmm. a ni kaman krista ne ke hmm. ya ne ake so ni zon da malam ba wasu kaga a wurin babu gaskiya ban ga aske a cikin shi ba ya kamata su nuna alaman aske ima akwai wata damuwa a cikin masalaci ya kamata a sassanta a cikin masalaci a horar da shi a ci haka ne haka ne oh don wa samu network problem o we connecting ya drop eh dan wa uh, wani christian brother mun gode da contribution eh, ya nuna yana wato respect musulunci da musulmai amma wasu abubuwan kaga ba shi alkurani ana yi ya kira shi da anti kesin shi ya kira kesin sheikh abdul jabbar ya kira kesin uh, bauyan da aka kashe ta nan to shi kuma contribution shi kenan shehu da anti yanzu ka gani wasu sun ce wa kama shi wanda suka ce a kama shi kara a shirya mishi wani zama sun fi yawa amma wani ya fada ya ce wai daga kano an taba kamun wasu yaran shi manya-manyan mutane suka je suka belinsu suka cire su to eh, shi kuma aka kama shi kamar da suke su kama shi in dai an je a belin shi kuma ne don na amfani yin haka maybe shi a duba wurin zaman nan kenan amma wurin zaman nan wasu suka ce wai sam wa abin da ya yi magana kan wato alkur'ani kul'uwallahu ahad da ya ce wai saboda shi ibrahim nyas aka sauko da shi saboda shi kanshi aka sauko da shi wanda ke kasan shi eh, kowa Allah ne komi Allah ne ware wannan maganganun nan kanshi za su bai kuma suna son ya nuna cikin littattafan musulunci inda manzan Allah sahabbai da manya-manyan maluman da yake suka wato yi fasaran suka nuna irin wannan fahimtar shi ne suka kwada ko ya yi wannan aikin nan ya abin zai zai zai <laughs> wannan abin na shi dai ranar Allah ya gwada muna yanda za yi amma ya yi very revealing da kuma interesting amma gashi wani ya ce wai ba su yi shi in aka zauna da shi wai ba su yi shi shi wanda ya kira daga Qatar ya ce ba su yi shi shi ba mutumin ya kuma faida ba ne amma wai hujjoji zai kawo in aka zauna da shi kuma ya win zaman nan to ni kuma dai ka zauna zama kuma da hujjoji ka win zaman nan kakan ka convince mutane kenan domin at the end of the day in aka yi zama duka ana neman wanda hujjar shi zai fi karfi har kai kaya ka ce kamar hujjar shi na da karfi karfin hujjar ne yasa yake kada mutane suka sai da shi mukabala amma ka kuma ce wa kama shi dan daga Qatar ka contradict kanka fa ka contradict kanka bi na kayan dai ka yarda kaman hujja yake kada mutane suka saya da shi ya kada su in suka zo mu mukabalan nan ka yarda hakan nan sheke kuma ka ce kana support kana support a kama shi akwai wangauri na mu duba wani couple of comments na mu zo mu gama wannan wato updating da yake mun kawo eh, mun monitor development nan duka kun samu all the uh, latest on cable fm Yes, sa nan wai muna ta godiya shehu da ka saya kan uh, janibin shehu ibrahim yas to isa abubakar yake mika wannan saku zuwa ga shehu da anti to bi mana shi wannan isa abubakar ya yarda kaman shehu da anti yana kan daidai tafiyan shek ibrahim yas shi ya yarda da wannan sa'an nan kuma muka duba nan um, na wani magana kuma nan in ji m joe lapido where no one can stand him we ba wani cikinsu da zai saya da shi da anti wai ba wani cikinsu um, salam brother mass babados kuma muna ce maka salam eh, brother mas badaru daga japan um, muka zuwa nan kuma wai eh, muhammad uh, muhammad uh, g abubakar wai debate is the best solution nan kun ji opinions mutane wannan magana wai wannan maganar tijaniya ko izala ba na maganar uh, menene adanwa ok wai ka zo ka kira inda ka kira wani abu don tada izo yi wannan maganar na no one uh, can stand him because what he says doesn't make sense eh, ji rain the barber eh, ya ce wai wai ba wanda zai sa da danti domin abin da yake fadin nan wauta ne hauka ne wai bai make sense wa abin da ya sa baya sayar da shi kenan <laughs> eh a abin da shi kuma ya faɗi kenan wai shi sa wanda ya ce wai baya sai da dantin wai domin abin da yake faɗi wannan hankali bai dauka shi sa ni ba wai wani batun ilimi da hujja ba ne shi kuma na shi kenan amma in dai mutum kaya ka ce yana sai da wani ya win debate na hey akwai wani lokaci kuma debate yana da misleading yana da misleading shi sa mu aje batun dan anti nan gefe an taba yin wani debate wani uh, pastor ne da wani malami on cable fm aka debating na aka zo da su su zo su hold wannan dialogue gaskiya malamin nan da ya zo wannan debating na ranar nan ko ni kaina ina allah allah kare mukabalan nan malamin nan da shi wato pastor nan da suka yi mukabalin nan ina Allah Allah Allah Allah a kare wannan mukabalin nan domin malamin nan ya zo bai shirya bai zo mukabalin nan bai shirya ba kayan kaman yana ya fadi wani ga magana ubangiji fasaran bai yana yin shi daidai yana ya kan lokaci fasaran bai zo da shi ba bai yi bincike wato ina addu'a ne a kare wannan mukabalan nan sai sa debate iyawa ne mukabala iyawa ne amma ka duba wani lokaci wasu suna karban mukabala su debate ba da sun san yanda ake debating ba mai shi bai da experience in debate amma ya karbi ya ce ya yi ta ga mai shi kuma ya zo gaga <laughs> eh, mai shi kuma ya zo yana yin wani abin da yake ce zama wani abin kunya-kunya ya zo bai shirya ba ya ka baka debate ya ce maka mukabala kaga wasu na nan sun karbi da sauri sauri in ka ce mukabala sun karbi da sauri sauri sauri amma in suka suka zauna ba su shirya su yi mukabalan ba amma mai shi ya karbi domin a ganshi a ce shi kuma ya mukabala domin a ce shi da wani sun saya shi zo yana wato magana da yake aka kare an bitin shi amma an bitin shi nan ba wai kamar messaging da yake faɗi wannan karya ba ne amma bai presentin shi yadda ya kamata ba bai backin shi da hujjojin da yake ya yi binciken shi da wanda ke sauraro in ya samu ya duba ya gan kamar connected ba ya zo ne unprepared to iri wannan mutanen nan in suna mukabala kana addu'a ne a kare mukabalan da sauri sauri sauri sauri wani malam ya yi ya yi kan kibla ranan nan da ake wannan mukabalan nan Eh, uh, uh, ina ina tunawa cikin wannan mukabalan nan an yi shi eh na mun nemo wannan kai mun zo mu mun nemo wannan fa'al mu zo mu buga in gwagwada muku wasu abubuwan da yake malamin yayin da yake yayi rigima ya yi rigima a ganin shi ya score wasu abin ba mamaki mutane almost 90% musulman da suke fara wannan mukabalan kowa gan kurakuran da yake yi amma shi kuwa yana gan shi gwani ne yana gan ya gama yake muna ce baban samu hankuri aka ce mukabala in ba fieldin ka bane ja baya ka bar wasu su yi shi sa yana cikin examples da yake baka ka doki mukabala kawai ka base amma wani lokacin kuma mukabala kuma yana fitowa da gaskiya ka samu enough maka auna shi sa wani lokaci ka samu gaskiya cikin mukabala domin an fada gaskiya kuma kai bincike kakan gaskiya wani lokacin kuma ka samu wani mai bakin dadi wanda yake yaya magana yaya shishirya abin da zai fadi amma in ka je kai bincike abin nan in ka je kai bincike abin nan haka magana shi da yake fadi wannan duka zero ne ba su da nauyi ba su da nauyi shi yasa mun zo mu ci gaba mu ka muku more update game da wannan abin da yake ana so a yi kan shi wato shehu da anti eh, suka ce wai ba da jima ba ya ansa wannan questions nan daga kotu kuma ba su so su entertain wani zama da shi cable fm aiki mu mun report muka report kuma mu update website na cable fm shine www.cablefm.com ku logon ka wannan site akwai shirye-shirye mu da kuma mu da ake dakawa a richard cable fm wannan conversation nan in kana da wani commenti ne ka rubuta mun zo mu update mu kakaranta wasu key questions da yake tambayoyin da yake an rubuta da yake suna da muhimmanci mun zo mu kakaranta mu so mu ba da response if possible shi da antin kuma abin da zai faɗi kuma ne an ji amma wasu suka ce wai ba adalci ba wa zauna da shi kawai a bar wani kame kame ku stay safe kuma barjima ba mun dawo mu ci gaba da tattaunawa until then salam